sauraro Assalamu alaikum sannun mu da sake kasancewa tare a cikin shirin duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International. Shiri ne da ke yin dubi da batutuwa da suka shafi wasanni. A yau shirin zai shiga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya ganin irin halin da harkar wasanni musamman ma kwallon kafa wacce aka fi sanin jihar da ita ke ciki. Abokinku Michael Kudisin ke muku lale marhabin. harkar wasanni a nahiyar afirka babu wani wasa da ya kama kafar wasan kwallon kafa wajen yawan kungiyoyi da magoya baya wanda hakan ya sa a yanzu kusan babu wata ƙasa da ba ta shirya gasar kungiyoyi kamar yadda ake yi a sauran sassan duniya a ranar 22 ga watan satumbar wannan shekarar ce dai ake sa ran za a fara gasar league a najeriya inda kungiyoyi ashirin za su fafata da juna Akika! Jihar Kaduna da ke arewacin kasar ta yi fice a harkar wasanni a baya wajen fito da zakakuran 'yan wasan kwallon kafa da suka yi suna a duniya irin su ya Yakini, Tijjani Babangida, Daniel Amokaci, Garba Lawal da kuma Celestin Babayaro da sauransu. amma abin mamaki babu wata kungiya daga jihar da ke cikin babbar gasar lig ta kasar da za a fara Ƙungiyar Kaduna United mallakar jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya da ta yi suna a baya yanzu ta faɗo zuwa mataki na amacuwa watan bata matakin gasar ƙwararru kenan wanda hakan ya sa magoya bayan wasan ƙwallon ƙafa a jihar sai dai su je ana yi a makwabta idan aka fara babban lig na ƙasar. Dan Lami Amanu ya shafi shekaru da dama yana goyon bayan wasanni a jihar Kaduna ya kuma bayyana mana dalilan da suka sa Kaduna United da sauran wasanni samun koma baya a jihar. Ni na yi supporting Ranches shekaru da dama kuma na zo ne supporting Kaduna United cikin hukuncin Allah a Kaduna United har an yi tafiyan ma Continental da ni. A yanzu kuma ina rike da mukamin yun leader na Nigerian Supporters Club Kaduna Chapter. to gaskiyar magana harkan kwallo a kaduna da ma harkan sport gaba daya mun samu taɓarɓarewar lamura don gaskiyar magana ni dai a sani na in ban da ɗan giwa umar ba mu taɓa yin wani gwamna mai son sport a kaduna ba sai ya kuwa duk gwamnatin da ta zo ba ta kula da harkar sport a kaduna mun yi 'yan kwallo wanda sun shahara a duniya mun yi shugabanni wanda sun shahara a kwallon kafa amma su suka fara taɓarɓar harkan kwallon kafan a jihar kaduna ba su kai ma gwamnati gaskiyar lamari idan aka ba su abin da ya kamata a yi sai su sa son zuciya har gwamnati ta zo kuma ta hassala to tun daga wannan lokacin nan muka samu warware yanzu dai abin mamaki duk inda ka je a cikin najeriya an ana buga kwallo sai kaga dan jihar kaduna amma yanzu a jihar kaduna ba mu da tim koda na pro ne yanzu a nan jihar kaduna an ɗauki wanda yake farfesa ne ba harkan kwallon sani ba ba komai ba an bashi kwamishina na youth sport bai san komai a maganar sport ba sai dai muga an zo an kafa tim muga an kawo wancan ɗan siyasa an kawo wannan kuma ba harkar shi bace ita harkan kwallo ka nemo mai harkan kwallo ya zo ya harkan kwallo shi ya san cikin ta da wajenta sannan kuma an mun zo maganan a harkan kwallon na kaduna akwai matsala na maganan kuɗi shi ma mataimakin kaftin ɗin ƙungiyar Kaduna United Ali Adamu wanda aka fi sani da Ali Kwanti ya ce nuna halin ko in kula na shugabanni shi ya jefa su cikin wannan matsalar. Bayan da za a ce mun buga continental mun buga premier league mun ci fa cup amma kuma yanzu saboda wasu matsaloli da suke faruwa a tim din gashi yanzu tim din ya koma relegation ya koma amacewa wannan ba karamin koma baya bane duk yanda za a zo a gyara wannan kungiya ya kamata a taso a gyara wannan kungiya kaga kamar yanda wasu wasu kungiyoyi suna zuwa garin kaduna su zo su buga irin su kano filas tanados yanzu wannan abun abun kunya ne a gare mu mu ya kamata a ce mu za a zo a kalla amma mu yanzu baya dama a zo a kalla yanzu gaba ɗaya ba tim wanda za ka zo ka kalla a kaduna ba gani cewa za a ci to laifin ku ne kenan kun kasa kawai wani abin a zuwa gani shi yasa ma kungiyar ta dawo halin da take cikin yanzu wallahi gaskiyar magana ba laifin bane saboda bayan da za a ce ko sallah ana yin ta ne dan lada saboda mutum ya samu komai shi ranar gobe kiyama baranta na wannan harkar ana yin ta ne yanda mutum zai zo samu kuma yanzu abin ya zo ya lalace a ce wata ɗaiɗai watan goma sha bakwai babu albashi bayan da za a duk wanda ya ji wannan abu muna buga ne saboda kishin jihar da kuma kishin mu saboda ba ma so tim din ya zama ya koma baya amma bayan da za mu iya yi abubakar ekene adams ɗan kasuwa ne da ke zuba jari a wasan ƙwallon ƙafa ya ce rashin tallafi na cikin abin da ke kashe wasan ƙwallon ƙafa a jihar ta kaduna abin takaici ne a ce a jihar mu ta kaduna babu ƙungiya babu wani abu a kan wasanni a zuwa gani wasanni ya dole mu ce wasanni ba ma ƙwallon ƙafa ba a harkan wasanni ta yi baya ta ci baya a jihar kano lokacin sauran gwamnatin da aka wuce mun yi representing din jihar na har a continent an buga an gani mun zama champion na kasan ma gaba ki dai amma yau mu ne koma baya dole mu mu ci rashin son wasannin ne a wajen gwamnatin saboda in ka ba mutum aiki kana bin shi ka je ga me zai iya yi na biyu tun da malam nasir erufa'i ya ba mu kwamishinan wasanni bai taɓa zuwa waje ɗaya ba function na wasanni a jihar kaduna yau ni da kai muna stadium ana zonal qualification jihohi ne na arewa a nan jihar kaduna babu shi babu kamannin shi babu wani abu na shi to muna kira ga gwamnatin nan da gaggawan murya su zo su taimaka wa harkan wasanni sun ce privatization yes ya kawo a tunani mai kyau a yi privatizing abu ne ya kamata ta zamanto ba gwamnati kaɗai ba private individuals ne amma sai ka yi layin foundation ita gwamnatin jihar kaduna ba ta yi layin foundation a harkan wasanni ba ta yi layin foundation a gona olam farm tana ba da technical assistant amma ta ba da technical assistant a harkan wasanni ba ta ba da ba shi ma injiniya yusuf abubakar mustapha best mamba ne a hukumar gudanarwar kwallon kafa ta jihar kaduna yana da tunani irin na abubakar ekene adams abin da ke faruwa yanzu shine wannan level of support da encouragement da muke nema a harkar kwallon kafa a kaduna ya koma baya gwamnati da ya kamata su go su taimaka ba a yin daidai abin da ya kamata a yi saboda haka shi yasa yanzu muka samu koma bayan da muka samu a harkan kwallon kafa a Kaduna na biyu ba za ka yi harkan kwallon kafa ba in baka da kuɗi sannan na uku dole ne ka samu facilities din da ya kamata ka samu duk wa'annan abubuwa in ka je ka duba za ka gani cewa daidai gwargwado gwamnan jihar Kaduna ba wanda zai ce baya yin abin da ya kamata yi ta wa'in fannuka amma wanda ya ba su amanan harkan wasanni gaskiya ba sa taimaka mai menene mafita mafita shine wa'inda gwamna ya ba su amana su fito su rike wannan amanan su yi abin da ya kamata su yi an yi challenge ko bamu ga kwamishinan mu ba wa'insu gwamnoni sun zo nan jihar wa'insu deputy governor sun zo nan gurin ana youth games ba zai iya towa ya zo ba mu yaran da suke mana wasan nan ah, goyon baya ba jc sai da muka hada kuɗi wa'insu mutane wa'inda suke son harkan wasannin suka hada aka samu aka hada ma wa'innan yaran su je su buga wasa kuma suna representing state ne ba suna representing individual ba sai dai daraktan wasanni na jihar ibrahim yakubu ya yi karin haske dangane da halin da kungiyar kaduna united ke ciki da kuma sauran korafe-korafen al'umma kaduna united magana ce ta in ba a manta ba an ba eh, baba yaro bayan shekara biyu zuwa uku ba abin da ya iya yi so gwamnati ga cewa abubuwan duk alƙawarin da aka yi wato memorandum da understanding da aka shiga tsakanin gwamnatin jihar kaduna da shi baba yaro babu guda ɗaya da aka iya cimma aka karɓo wani club daga hannun shi a shekara ta 2018 a bayan an karɓo ta sai na girma gwamna ya ba da dama cewa to aka mata board wanda za su gudanar da ita na shekara guda a ga kamalu da su mai girma gwamna ya amince da kuɗi sama da miliyan saba'in na wannan kungiya a shekarar ta gabata kuma cikin wannan kuɗi an ma ba kungiyar kuɗi fiye da miliyan hamsin a wannan shekarar mai girma gwamna ya saki kuɗaɗe dan wasan nan ba a ba su kuɗaɗen da ya kamata a ba su ba management na na na kungiyar ba a ba su kuɗaɗen da ya kamata a ba su ba so shugabanni na da suke rike wannan board din tsakani da Allah su ne suka san yadda suke da kuɗin nan wannan shine tsakani da Allah abin da ake ciki Ibrahim Yakubu kenan daraktan wasanni na jihar Kaduna kuma nan shirin duniyar wasanni na yau ya kawo ƙarshe a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da wakilinmu na kaduna a tarayyar najeriya aminu sani sado wadda ya ɗawainiyar shirin abokinku a harkullin Michael Kudisin ke cewa Allah shi sada mu da alkhairinsa Allahumma amin.